الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب <clears throat> وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من hudu ga watan ramadan hijira ta babba النبي babba النبي jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu 1444 wanda ya jire da 26 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shirhin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man manjinawa inda Allah madaukakin sarki ya kawo mu muke tafsirin alqur'ani da yan uwa mata muna roƙon Allah ya sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ambata cikin wannan littafin Allah ka hada mu da shi na rahama abinda aka ambata kuma na azaba Allah ta'ala ya mu da shi duniya da lahira jiya mun fara suratul fajr a mun tsaya aya ta goma sha hudu za mu tashi aya ta goma sha biyar amma insanu idan mubtala fa akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الإنسان ta'ala ya ce fa'ammal insanu amma ɗan adam da kuke ganin ganinsa za maftalahu rabbuhu idan ubangijin shi jarrabe shi duk abin da mutum ya samu a rayuwarsa na girma ko na matsayi ko na daraja ko na dukiya da ku ɗauka wata tsiya ce ibtila'i jarrabawa ce a kalamahu idan Allah ya karrama shi wa na'amahu ya yi masa ni'ima fa yaqulu rabbi a ni sai ka gama cin yana cewa tabbas Allah ya karrama ni wa amma idan mabtalahu amma idan Allah ijarraba ɗan adam fa qadara alaihi rizqahu sai ikunta ta arzikinsa ya zaman to rayuwar a ci da kyar a sha da kyar daga nan fa yaqulu rabbi a hana ni wani sai dinga ganin ta ai gaba ɗaya ma Allah ya wulakanta shi dan ni akwai wanda ya taba zuwa ce mashi tun da yake Allah bai taba rufa mai asiri ba bai dalilin sa saboda shi tun da zo duniya bai taba samun adadin kuɗi kaza ba wadda ka shi bai gama amfanin idai ji kawai ana ta labarin kuɗi miliyan kaza da miliyan kaza a dai shi ne kan wala bai taba jin abin nan ba to haka mutane suke da aka ku daina damun kanku duk wanda kuka ga an ba shi jarrabawar da aka mai shi ne a gani zai godiya ko ba zai ba wanda aka hana shi jarrabawa da aka mai a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba ke wasu an ba su sun kasa godiya wasu kuma an hana su sun kasa haƙura dama mun faɗa ko a nan gurin mun ce a idan mutum yana so ya gane zai azurta arziki na ya zauna lafiya lau a duniya ya je wani da Allah lami lafiya ya auna kansa da abu guda biyar na farko da zamanto kina cikin wanda in Allah ya ce a yi abu suna iya ƙoƙarin su gurin da yake nan na biyu kina cikin wanda in an ce su bari suna iya ƙoƙarin su gurin bari na uku kina cikin waɗanda idan an musu ni'ima suke godiya ta hanyar aiki mai kyau ko ku a idan aka yi miki ni'ima yanzu ramadana ya zo kina buƙatar aure kin hada da tahajjud tsawon ramadana ga baki ɗayansa da zaran kuma bayan sallah sai aka ce to kuma ga mijin Allah ya kawo tun daga lokacin auren za a zo a saki hanya kina ciki sannan na hudu kina cikin waɗanda idan an hana su suke haƙura sannan na biyar kina cikin waɗanda idan sun ma'alla ba daidai suke saurin komawa wajen Allah su lissana masa su nemi duba ya yafe musu don kina cikin dai kina da waɗannan abun biyar to ki tabbatar da cewa a kamar yadda za ku gani su mutane sun ɗauka cewai bayarwa ta duniya shine wai alama na cewai Allah ya da kaunarka ba haka abin yake ba ke sa ku ga lamarin duniya ke kuka ga balma hasali wanda suka fi Allah ya fi buɗe makofa ta duniya mutanen banza ne su Allah ya fi buɗewa ita shine Allah madaukakin sarki ya ce kalla a'a balla tukrimuna muna yatim sannan ba ku karrama marayu wala ta Haduna sannan ba ku kaitarwa ala ta'amil miskini a ciyar da miskini wata akuluna turasa kuna kuma cin dukiyar gado ta mutane da aka bari aka lallan ci na ɓanna. Allah sai ce wa tuhibbuna ma mala hubban jamma kuma kuna son sai kun tara dukiya ta kowace irin hanya ta kowane irin hali kamar da yadda kuke gani yanzu muke yanzu yanzu ji ake ban labari wata tana da aurenta <clears throat> mijin a nnpc yake aiki yana da rufin asiri gwargwado ya yi ya kokarin shigo da rufa mata asiri amma wane tudu wane gangare mijin ya fara hanguwa tun tana tare da shi sai ganta da kuɗi tana kashe wanda ya san ya fi ƙarfin abin da shi ya kamata a ce shi yake bata so in yi mata magana sai ta ce daga gidansu ne babanta ya bata kudin daga baya in ya zo ya bincika sai gane ba babanta ba ne ya bata sannan ta yaya ba ita ba ta kaɗi ce ta shi baban zai dinga ɗauka wannan kudin yana bata so zargi ya zo ya shiga har aure ya mutu so yanzu ta zo ta kama wa business ta tafi umara ta tafi dubai ta tafi ina ne sannan abin mamaki ko da business din da aka ce tana yi kudin da yanzu take mu'amala da shi ya fi kudin business din da take amma haka mamata take cewa ta ko arziki ta ko arziki kada ka irin wannan babu da yawan yara da suke lalacewa wallahi iyaye mata suna ba da gudunmawa wurin su a nan garin ne wani jami'in tsaro ya bani labari cewa an zo da kitsin wani ƙaramin yaro ya ji ya ɗauki waya a ɗakin wata mata aka zo da mamashi mamashi ta shafa ma idan ta tuka ta ce allah ya kashe ta an waɗanta shirin sata aka yi lallaba wa duniya ita hadda alwashin cewa ma in aka bar nan wallahi tun da an makala wa ta shirin sata sai ta ɗauki mataki kawo wani cikin su ya ja yaron lungu ya samu ya kashe shi da mari ya haɗa kanshi da bango yana mare shi ya haɗa kanshi da bango da ga wata wuta ta wulkita shine sai sai ce wallahi ta tana hannun maman shi yake nan aka da kun ga yaro ƙarami ya ji ya dauko kayan mutane ya ba ta tariki ya bata ita kuma tariki dan girman Allah wace tarbiyya take so ke ma yara kun san akwai masu ɗaukar ƴaƴan da suka haifa su tafi kasuwa ko market su za su tsara ma 'ya'yansu ga abin da za su ɗauko na mutane yaran tun suna ƙanana wallahi wannan cin amana ne to shine abin da yake faruwa ne saboda da wata matsalar yanzu ina aka kawo mana ita fatawa yanzu za ku ga ba mu ba saboda yadda aka da abin aka kwaba shi to yana buƙatar da maliku da shafi'i da abu hanifa da amur dan hambali sai sun dawo duniya sun yi fatawa akan matsala yanzu akwai matar da ina zaune ko sai ga 'yan uwanta sun zo neman fatawa A kan me wai mijinta ne zai kara aure ko ya ƙara aure ne aka samu matsala ta fusata ta bar gidan da karamin yaro na goyi san da tabar gidan da tabar gidan aka tafi filin sanarwa da ɓatarwa aka yi cibiyar duniyar nan ba a ganta ba ba ta tashi dawowa ba sai bayan da yaron ya zama saurayi sai ga ta ta dawo sannan da ta tashi dawowa hamma an haƙura da ita don kawai an ƙaddara neman da aka yi mata ba a ganta ba to ta yi da ta tafi ta inda ta tafi ta Allah ta kasance to wai kuma da ta tafi can inda ta tafi da auren wannan sai ta je kuma sai ta auri wani sannan sun haifi ya'ya uku da wanda ta haifa a can da kuma auren wani a nan da ta tafi yanzu shi ne aka zo neman fatawa yanzu ya za a yi to shi yasa nake ce muku abinda ba hushi ke ta wani abin in ya gagari maza da sai mata shi ne al'imamu gunu kasir ya ce ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa munkiran alal insani yana wa ɗan adam inkari fi wajen ƙudurin da yake da shi a zuciya idan wasa Allahu ta'ala alaihi fil rizqi dan Allah ya yalwata wa ɗan adam a arziki li yaktabirahu fi dalika dan ya jarrabe shi cikin abin da ya bashi na arziki din jarrabawa ne saboda haka kacce kuskura musamman wanda suka fi matsala wallahi kuna daga cikin wanda kuka fi matsala a wannan babu yanzu ba abin da yake matsala ta arziki ba kowa ya san haihuwa ya Allah ne ke bayarwa ko amma mace in ba ta haihu ba in ka ga yadda mata ɗan wanda ke mata gori wallahi sai ka yi mamaki sai ka ɗauka cewa asalin haihuwan nan kamar ma ba Allah ne ke bayarwa ba ita ya kamata ta ba kanta da gangan kuma sai ta hana kanta haihuwa saboda haka kowane irin abu na rayuwa wanda aka bashi jarraba shi aka yi a gani zai yi godiya wanda aka hana shi jarraba shi aka yi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba so mutum ya zamanto lokacin da Allah ya yi maka ni'ima to ka gode masa ta hanyar aiki mai kyau sanda kuma ya baka ya hana ka sai ka haƙura to da zaran kika fahimci wannan a rayuwarki idan yau kina mataki na ƙasa sai Allah ya ɗauke ki ya kai ki wani muƙami. ran da ga dama yake sakko daga mukamin shikenan ba ke da ja dama shi ya kai ki ya ce ki sako kuma ki sauka amma Allah ya dauke ki ya kai ki gurin ya ce ki sako ki ce bai isa ba shi da ya kai ki kuma bai isa ya dawo da ki ba a ayan dibo rigima fa an ta ko rigima wa ya ataki da sai mutun ya kudurci anna zalika min Allah ikramun lahu sai mutun ya dauka cewa dan Allah ya bashi matsayi na kudi ko na mukami ko na shugabanci ko na wani abu sai ya ɗauka karramawa ce walai ta kazalika kuma ba haka ba ne bal huwa ibtila'un wa <clears throat> jarrabawa ne da gwadawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake a yahsabuna yanzu mutane suna tsammanin annama numiddu lahu annama bihi min malin wa banin abinda muka shimfiɗa musu na dukiya da 'ya'ya da muka basu suna tsammanin nasari ulahum fil khairati mun gaggauto musu da alheri ne a rayuwar duniya Allah sai ce balla ya shukuru idan suna tsammanin haka ne to ba haka ba ne da dukiya da 'ya'ya suna da amfani ne gare ki in 'ya'yan sun taimaka miki gurin bin Allah in dukiyar ta taimake ki gurin bin Allah aikin alheri kike da ita amma in ba haka ba shikenan sai yake cewa wa kadhalika fil janibil akhar wancan bangaren kenan wasu kun an ba su Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da ayanku Allah ce ba wanda za ta kusantar da shi zuwa gare mu abinda zai sa kuma mutum ya kusa da Allah sai wanda ya imani da ya aiki mai kyau shine kawai abinda zai sa ya zamanto mutum yana da alaka da Allah subhanahu wata'ala kuma waɗannan ababen da na faɗa da kuɗi da 'ya'ya da wani matsayi a duniya ku faɗa mun wanda Allah bai ɗauka ya ba kafirai a duniya ma hasali a ƙididdiga da lissafi yadda ake da shi da waɗanda suka fi kuɗi a duniya za ku ga ba ma musulmai ba ne kafirai ne da a ce ɗaukar kuɗin a bayar shi ke nuna cewa alama ne na Allah ke son mutum kenan duk wayannan kafiran a duniya da zama su suka fi kuɗi tare da su kuma wannan sai nuna cewa Allah subhanahu wata'ala su yake so lamarin ba ainihin wato haka yake ba ba haka tsarin yake ba sau da ka in Allah ya miki ni'ima ta wannan bangaren abinda zaki za ki kauki gobe ma Allah ta hanyar aiki ne kyau akwai wanda da zaran sun samu wannan daman ta hanyar Allah ta samu in an ce ga wani makaɗi ya fito to ko nawa za a kashe billahi allazi la ilaha illa wa sai sun gayyato makadin sai sun kashe abinda suke da shi dan dai a ji labarin cewa ta ɗauko maka iwa ne amma abin da yake da alaƙa da aikin addini ina ba wani abu da za ka zo kaɗe lissafawa a rayuwarta ta yi babu wannan ta wannan ɓangaren kenan to haka ta ɗaya ɓangaren izaftala wa mutahanahu in Allah ya jarraba dan adam ya gwada shi wa dayyaka alaihi fil rizqi ya ƙuntata masa cikin arziki ya ataqidu anna zalika min Allah ihanatan lahu wani daga nan sai ɗaukar kawai gaba ɗaya rayuwar Allah ya wulakanta shi kuma da suke da wannan kuma tun da kuga Allah ya faɗa haka ta ku wanda suke kallon haka shi yasa kuga a babin ni'imar duniya kullun shawarar da annabi ya bayar ya ce ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na kasa da ku domin kallon na sama da ke kullum wance tare muka taso ai da muka taso kawata ce ai da muka taso classmate ɗina ce ai lokacin da muna makaranta ma na fi ta kokari na fi ta kwakwalwa na fi ta ja yanzu mijin da ta aura motocinsa na hawa 48 gidaje yadda da su a nan akwai a kaduna akwai a abuja to duk sanda kika tsaya kina ta wannan lissafin ga wancan kawai tare kuka taso yanzu wallahi hacci bar duniya duk abinda Allah ya miki da ni'ima rena a raki za ki taɓa gode ma Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura abu ubaida ya je Buhari ya karɓo dukiya ta jiziya ya zo an yi sallar asuba kawai yana waigowa. yadda ya ga an cika masallaci dan ɗan ranar annabi yana juya kawai sai ya murmushi ya na san kun ji labarin abu ubaida ya zo daga dukiya da baharin ko suka ce eh sai manzan Allah ya ce musu wallah ba na jiye muku tsoron talauci amma ina jiye muku tsoron in aka bude muku duniya kuka fara gogoriwa a kanta sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka waɗanda suke ainihin wato gabanku to za ku ga a babun aikin alkhairi a nan Allah ce mana yake wasari'u zai ce wa fi zalika falyatana asil mutanafi a nan tsere tsere ake so mu ba nan ne kuma inda baya baya mutane suke a kuma babin harkar duniya nan ne inda kullum rige-rige muke yaya za a yi wancan ta samu mota iri ya za in samu wancan ta gina gida kaza ya za in samu wancan ta yi kaza ya za in samu wancan ta yi kaza duk wannan na cikin abin da ya kai mutane ya hallaka su ya kai su ya ainihin wato ya baro wannan yana daga ciki haka mutane su damun kansu kuma duk wanda ko ga Allah ya bashi a matsayin jarrabawa akwai dalili wasu da kuka ga an hana su akwai dalilin hana su na sha faɗa ina cewa mutane da talauci da kuke gani da arziki kowanne yana da advantage ɗin shi wasu har suna cewa mai advantin na talauci zan ce masu ai ba yadda za a yi a hikima ta Allah ya yi abu babu dalili yanzu sau da idan mutum ya motsa ya motsa ba sai ku ya ce Allah ya tsine wa talauci ba eh to don me za ku tsine me shi ma bawa ne na Allah kamar yadda kuke bayi nawa na Allah ko ba Allah mana ya halicce shi kamar yadda kuma ya halicce ku wanda duk kuka ga an dogana mai shi a ilimin Allah shi Allah ya tabbatar da cewa ya kamata a jona mai shi ne wanda ko ga an bashi a ilimin Allah shi Allah ya ga cewa ya kamata a shi ne a babi na jarabawa saboda wallahi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane suka zo suka kawo cewa zahaba ahadud dusul bil ujuri masu kudi sun tafi da lada daga ƙarshe ya nuna musu cewa wannan falalar Allah ce muna sha faɗa cewa daga cikin advantage ɗin talauci kaso 90 na waɗanda suke samun dama su addini a duniya marasa kuɗi ne eh wanda suke samu suna da kuɗi su yin addini ba su wuce kaso goma ba cikin ɗari shi yasa idan an samu wannan gata da hali na rayuwa sannan tana rikikin akan addini wannan ba ta da kuɗi ta ba Allah matsayinsu ba ɗaya ba ne a gurin Allah mutum ba ka gane haƙiƙanin kowa ya shi sai ran duniya ta zo tukunna wata yanzu ta san ta baka ce amma wallahi da ta samu kuɗi za ka ta koma farasal kuma ka san wannan farin ba na Allah da annabi ba ne fari ne saboda ta samu da an bar matsayaciya ba kuɗi da ta ci gaba da zama a bakar ta zauna lafiya kenan amma tana samun kuɗi sai kaga cewa ai asalin fatar da Allah ya mata ada ai bai kamata Allah da yi ta dama haka ba ga yanda ya kamata yi ta bari ta zo ta canza haka ake in da tana ɗan yin kara ta sa hijabi ma kaga za ta daina eh? saboda duniya ta samu haka ake Allah ya samu dace shi ne malam yake cewa Allah ya ce kalla shine ai laifin amru kama za'ama al'amarin ba kamar yadda mutane suke rayawa ba ne lafi hada wa lafi hada ballantana a cikin wannan ballantana a wannan ba inna allaha ta'ala yi otul mala man hibbu wa man la hibbu Allah yakan ɗauki dukiya ya bayar wanda yake so ga wanda baya so wa yi ƙwa’ala man hibbu wa man la hibbu sannan yakan sa talauci ga wanda yake so da wanda baya so yanzu a tsarin rayuwa yanzu akwai musulmi masu arziki ko babu akwai akwai kiristoci ko kafare masu arziki ko babu akwai akwai musulmi talakawa ko babu akwai kafiran da yake talakawa ne ko babu wasu ma a kafiran in kaga ga bakin kafirci ga bakin talauci da suke fama da shi sai kai mamaki kaga ga yadda kake fama da talauci kana musulmi to gara naka talaucin da nasu su sun haɗa abu bi bala'i kan bala'i ga bakin kafirci ga bakin talauci da shine malam yake cewa wa mal madaru fi zalika abin da ake lura da shi a wannan alaƙa atillahi akan mutum ya zama yana da ta'a ga Allah fi kulle min alhalayn a cikin dukkan halayen guda biyu hali na farko Allah ya ba shi wadata menene alaƙar ki da Allah wajen yi masa da wayannan da suka taru suna mana surutun nan Allah su kuri su tashi daga gurin ku musu magana su tashi nan gurin an gane mutum ya zamanto a wayannan halayen guda biyu wayannan halayen guda biyu mutum ya zamanto yana halin ɗa'a ga Allah in kana gadiyan bi an yashkur Allah ala zalika in Allah ya baki wadata ya ba mutum wadata to ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau akan wannan wa in kana faqiran bi an in ko talaka ne ya hakuri da yanayin da Allah subhanahu wata'ala yi shi ya ajiye kansa wannan ita ce ka'ida da haka za ga cewa galibin annabawa da Allah ke aikowa Allah bai yi su a matsayin masu kuɗi mawadata ba idan aka cire annabawa guda biyu annabi sulaimanu da babansa annabi dawud ibal ma hasali wasu annabawa da yawa korarsu ma ake a cikin garuruwansu annabi ya zo yana karantar da mutane mutane su iya da wa'azin a zo ana farautar annabin ana neman a kashe shi daga ƙarshe sai dai ya fito bangaren kuma a wannan hanyar akwai waɗanda an rika su kuma an ma kashe su kuma annabawa ne na Allah wannan sai nuna cewa shi kenan saboda Allah bai ba su dukiya sun tara ba Allah ya ce walaula an yakuna an nasu ummatan wahida ba dan duk duniya kada kowa ya zama kafiri ma ya ja'alna liman yakfuru birrahmani da duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ya ce sai mu kawo gidan zinari sai mu bashi to dan kada kowa yanzu wata yanzu ta ga wata ta kafarta ta yi rigga an ba ta gidan zinari yadda mutane suke da masifa son kuɗi yanzu ai wanda za su fice daga addinin musulunci suna da yawa kuwa shine malam yace wa qawluhu ta'ala bal la takudimuna al-yatim fihi amrun bil ikram lahu akwai umarni cewa a girmama marayu wanda yana daga cikin matsalar da society mu yake fama da shi zamu zo mu taro zamu yawa amma da yawan da taron duka ya zama taron ya arna a yi har na a filin idi ko sun kai miliyan dubu ɗari mai amfanin sun da ba sallah za ba to haka muke kullum mun sha faɗa muna cewa al'amari na mutuwa al'amari ne na gaibin da babu wanda Allah yake sainin da shi cewa ga ran da zaka bar duniya ko akwai babu shi maimakon lokacin da mu muke da dama muna kallo a gabanmu wane ya mutu ya bar matar shi da 'ya'yan shi yaya za mu kafa wani abu wanda za mu riƙe mutuncin matarsa da 'ya'yansa ta sulaƙanta muna nan sai mu zara mata ido ku ba za ku gane abin ba ku tambayi matar duk da aka ce miki mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya hudu biyar shida bakwai ita za ta faɗa mu saboda a kundin yaro shi bai san ma wani ma san da kace mai babu abu shi ma ita ma babu ɗauka ya ce wani abinci zai ce a baki babu haka zai ce haka na ga mata da yawa a rayuwa wanda asalin su mutanen kirki ne ba mutanen banza bane amma wallahi yanayi na rayuwa da yadda suka samu kansa a ciki an rasu an bar mace da 'ya'ya biyar shida bakwai ba wanda zai taimaka musu wallahi daga ƙarshe sai ku ga dole mace sai ta fa ta siyar da mutuncin mutuncinta in tana so ta sabin ɗin ƴaƴan da ta haifa to da duk aikin da za ta yi ƙarami ba zai iya riƙe ta wanda za ta iya riƙe yara sannan ga maza Allah ya musu jarrabawa kaso goma na maza takwas ba za su iya wa mace abu don Allah ba biyu ne kaɗai za ku za su haɗu da mace tana buƙatar taimako su taimake ta ba tare da kowane irin tunani ba wani ma zai taimaki mace bai ma za su rabu ko sunanta bai rike ba amma kaso goma ciki takwas idan ka ga sun yi wa mace abu to suna yi ne don ya zama hanyar da shi za su yi amfani su kai kan mace ba wai don Allah za su yi mata ba to wannan yana daga cikin matsalar mu a wannan generation ɗin da muke ciki kuma abun tsari ne yanzu ku hatta gidajen marayu da ake da su a najeriya abin bakin ciki gidajen marayu waɗanda ba musulmi ba suka kafa ya fi yawa akan waɗanda musulmi suka kafa yanzu a nan garin na zamfara kun dai matsalar da ta faru sabbin ne adadin yaran da aka kashe musu iyaye yanzu suka shigo cikin garin nan wani lokaci yin wani abu ya fito da mu da daddare muna ganin su ɗan ƙaramin yaro yana bara da waye yi ba mamaki kafin waɗannan fitintunin su fara faruwa duk garin zamfara babu gida da aka ware wannan sukutun na marayu ne don ɗanƙarnaninsu babu gwamnati ba ta gina ba ƙungiyoyin addini ba su gina ba babu haka muke zoye abinda muke cikin watan ramadana wannan ba sunansa kafin ya ba ɗaukar nauyin maraya sunansa kawai ba maraya gudunmawa ba an yi ba wasu gurare in ramadan ta zo a ce an kira marayu an ba su kayan ɗinki wanda za su yi sallah an ba su abincin da za su ci ki wannan an dai ba marayu gudunmawa shi kafalatul yatim ba a cewa an ɗauki nauyin maraya sai in ya zamanto duk abin da ya shafi responsibility na rayuwar shi an ɗauka tukunna tun daga abincin da zai ci da inda yake zaune da lafiya an bai da shi da karatun da zai makarantar boko da islamiyya ta lokacin ake cewa ta ya su. so matar da kamar yadda na na faɗa idan mace na zauna a gidan mijinta ba ta taɓa yin zawarci ba to ba ta sanin gidan miji yana da kima yawa wannan magana da yake faɗa muku da gaske ne yawa duk matar da take zaune a gidan miji ba ta taɓa fita ba mijinta ya saki ta to har yanzu ba ta gama sanin kimar gidan mijinta ba amma kuna so ku tambayi wacce ta san kimar gidan miji ku nemi bazawara ita za ta faɗa mu kazalika wannan abin da nake faɗa na halin nan da ake ciki matar da dan mijinta bai mutu ya bar mata 'ya'ya ba to ba za ta iya gane nauyin karatun da nake magana ba ba za ta iya fahimta ba shi yasa za ka ga akwai matan da suna faɗa mana cewa suna a wani lokaci kun ga abinda kuke ganin kamar wasa ne Allah da ya tashi raba aiki tsakanin maza da mata kowa da abin da zai yi inda ku ga wani ya auri mata hudu yana da 'ya'ya talatin a gidan kuma in gari ya waye kowa zai ci abinci da safe da rana da daddare za a biya ma kuwa kuɗin makaranta boko da islamiyya banda kananan matsaloli wanda suka isa aure a aurar da su ba kwa gane maza na ƙoƙari wallahi wata siran da aka sakan mata kura a ce omo da sabulu za ta dinga siya to lokacin da ta gane cewa ashe mijinta ba ƙaramar rigima yake kwanci a kanta ba ko kuma tare da haka suka ga yawan mata ba sa gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da musu a wannan lokaci da wannan yanayi da suka samu kansu a ciki haka ku daina bari kullum ni abin da yake bani mamaki a ku yi haƙuri bai kamata a ce tunani idan ga zama irin na tumakai ba domin yanzu tinkiya ita ce min za ta tsallaka titin nan in sun kai su ɗari ko da wata ta tsallaka mota ta bige ta to ragowar ba sa kallon cewa mota ta bige wannan ya kamata su su tsaya a lokacin da aka kwashe ta to lokacin raguwa za su danno da gudu sai sun wuce a idan kuna ya kamata a ce lokacin da matsala ta faru da wata daga nan duk wacce ta ga irin wannan matsala a rayuwa kamata ya zama mata izinar da bai kamata faɗa irin wannan rigima ba amma abin da yake na mamaki ganin wannan abin ya faru da wata zai fasa mata su ɗauki izina shi hankalin da wancan fa a gabana ta fada rigima iri kaza kuma ga abin da ya ja mata ni ma ya kamata in kiyaye kan fada amma Allah wannan bai hana sai kaga sai mata sun bi sun fada cikin rigima so irin wa'annan matsalolin suna faruwa za ku ga idan an samu matsala mace ta tana rena gidan yanzu haka akwai waɗanda sanda suke kawo mana ƙaran mazajen mazajen na da matsaloli muna ba su haƙuri abin mamaki wani lokaci za ku wai kuwa ce za ta buɗe baki sai ta ce wai da halin da yadda take ciki a gidan miji wallahi wai gara zawarci da shi sai an zo sai an kashe auren tana ganin kamar sauƙi za ta samu billahi lazi la ilaha illa za ku ga yarinya ta sake zagayowa da kanta inda yadda za a yi a gyara lamarin nan ya kamata a gyara wani shi yasa gaskiya wani lokaci in an zo akwai karatun da nake wa iyaye mata kuma fito musu da karatun nake karara ba na ɓoye musu don su gane nauyin abu idan yarinyar ku tana zauna a gidan miji aka samu problem ta dawo gida koda tana da safiyar ɗaki a gida inda za ta zauna don jarrabawar da mace galibi ba sa yin lissafi idan a gidan miji ɗakin ki ce kaɗai ne da kujerunki da cibinki da waye da waye to da kin kaso aure kin dawo gida da wuya ya zama gidanku akwai safiyar ɗaki da aka sake warewa saboda ki da kannan ki za a haɗa ki da su in san kai su hudu ko biyar watakila kima da naki ayan za ki kwaso ki taho in ba sa ba yanzu bakin kofar ɗaki za a je ki duk wanda zai fita da daddare in ba wuta in ba ya sa abu sai ya taka miki kafin ya je dawo shine matsalar farko da za a samu idan da kina ganin a can akwai matsalar abinci in kika zo gidan sai kiga matsalar abincin ta wacce kike fama da ita da dama tun da kin yi aure sun cire ki a lissafi ba take saki ba wannan matsalar akwai ta in ma ba wannan matsalar daga nan ne za ku ga mafi yawancin iyaye ɗawainiyar da suke ɗauka na yarinya kafin ta aure ba sa iya ɗauka idan ta yi aure ta samu matsala ta dawo daga bari ta fita ta je ta nemi abin da za ta kare mu kanta mutunci in an fita kuma sai a rasa mutuncin gaba ɗaya yanzu wannan ga wacce take ba ta da matsala a gidansu abin da za ta ci za ta sha komai ba ta da matsala akwai matsala guda ɗaya lokacin da kuma sha'awa ya motsa mata a matsayinta na mace tana da wannan gariza din ɗabi'ar da Allah ya sa a jikinta da Allah cikin ku ke uwar ko uban akwai wanda ke iya kwanciya da ita lokacin da take buƙatar kwanciya amma kai ku manta in tana gidan mijinta ba tana iya samun wannan fa amma duk ba ku kallon wannan sai ku ce a ballo auren ta dawo ko ta dawo kuna iya ba ta komai ta ci ta sha kuna tana buƙatar a kwanta da ita ko kuma ba wanda zai iya kwanciya da ita a cikin to daga nan in ba sa'a ba za ta fita ana nan ko sai ga kuma ta ballo wata rigimar da sai kun kwammace da ma gara zamanta a gidan miji da halin da yanzu ta zo ta saka kanta ciki ta zo ta saka ku ciki kuma ku je ku bincika na ba ku sami. za ku ga wallahi wanda suka fi fuskantar lalacewa yanzu zaurawa sun fi yawa sama da 'yan mata wannan kenan Allah ya sa mu dace da shi yasa hadisin sahal bin sa'ad manzon Allah yake cewa ana wakatilul yatimi ka hatini fil jannati ni da wanda zai ɗauki nauyin maraya haka muke aljanna wa farraqa bainu usba'ihi annabi ya raba tsakanin in yadansa alwusta wallati talil ibhama na tsakiya da wanda annabi ya haka ana wa kafilul yatim fil jannati ka hatini ni da shi aka za mu shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa wani hadisin ma manzon Allah cewa yi da mutumin da zai tsayawa mace wacce take bazawara da wanda zai tashi kullum yana sallah da daddare yana azumin nafila da rana da kuma wanda zai fita jihadi saboda daga addinin Allah manna Allah ya ce matsayin su daya haka suke to wannan yana cikin abin da a society mu mun yi watsi da su kuma na sha faɗa nake cewa rashin tsari ne in an tsara abu zai iya yiwa ba tare da an sha wahala ba amma rashin tsarin mu ya sa komai ba mu iya ko an taru ba iya yanzu misali a ce daga farkon ramadanin wayanda suke zuwa karatu in suna da hali sai sai ce tun da watan ramadanin ne bari za mu zo mu kafa wata kungiya a ƙarƙashin wannan majalisi da ake karatu a cikin ramadana za mu yi ƙoƙari za mu tara wani abu idan mun tara wani abu sannan za mu dinga yin abin tun daga bayan ramadana watan shawwal Alƙawarin da kowa ya ɗauka ya cika har bayan shekara ta zalo wataƙila in kuka duba abin da kuka yi a wata goma sha ɗaya idan ramadan ɗin ya zagayo za ku ga waɗanda za ku iya ɗauka na mata ku warware matsalolin su don uwanku za ku iya taimaka mu wata a biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta za a iya taimaka mu wata ta sana'a in ka iya a bata kaza za a yin kaza za a yin kaza amma an zauna haka ba a komai ma babu radda za a yi shi aikin alheri koyar sa ake so kuma wannan din da muke magana cewa a tashi a kafa wani abu a taimaka ke ba za ki fahimci muhimmancin taimakon ba in yanzu ba ki da bukata sai ran da matsalar ta zo miki sannan za ki gane taimakon yana da matukar muhimmanci Allah ya sha mu dace sannan wala tahadduna ala ta'amil miskin ba kwa kwaitarwa akan a ciyar da ya ya'ani la ya'muruna bil insani ila al fuqara wal ba sa yin umarni a ciyar da miskini da talakawa wa yuhissu duhun ala ba'din fi dalika sashi ya kwaitar da sashi akan wannan shi yasa ku bi qur'ani ku gani mafi yawanci duk wanda Allah zai tattara shi kai shi wuta wallahi daga cikin sifar da Allah zai hada masa sai ya haɗa masa akwai ruwa a ciki sannan ya tattara mutum ya kai shi wuta wata akuluna turasa ya ani almirasa gado Aka lallama ay min jihatin ay min ayi jihatin hasala lahu ta kowane bangare dukiya za ta samu min halalin au haramin ta halal ko ta haram mutane ba su damu ba kamar yadda da ake faɗa haramun ce tana biyo mutane mutane su gudu amma yanzu haramun ɗin ce ta juya da gudu mutane suna binta sai sun ƙure mata gudu sai sun kamo ta halin da ake ciki yanzu kenan sannan wasu hibbun almali hubban jamma ai kafiran zada ba'aduhum fahishan kuna san dukiya so mai ainihin wato yawa ko so ta hanyar banna ma don tara dukiyar tsafe-tsafe shiga ƙungiyar asiri da ana yi kultizin yanzu aniyar cewa kowa su ya tara kudi duk ana yi yanzu Allah ya kiyaye aya ta gaba Allah ya ce salla idami kalla idami da ma'anan haƙƙin da gaske ne za dukkatul ardu dukkan dukka idan aka nike aka nikewa manzo na ta rigima a kan ko filaye ko gonaki ko gidaje da ku jira ku gani na faɗa a nan gurin a tafsirin yamma na ce ran da wata ya fito kusan ko ina an gan shi a duniya wanda ma ba su saba ganin wata ba sun gan shi a rana don a ƙulelar sai fito na ce wasu sai kaga suna rigima idan wata ya fito nu inda dama wasu sun ce sun ga wata jiya idan wata ya fito yau sai ya fito a ƙato sai ce wannan watan da ganin shi kasan bawo ya fito ba a'a yana daga cikin alama na cewa Allah ya kusa rusa duniyar kowa ya tashi manna Allah ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama za a samu intifakul akhilla wannan jinjirin wata da kuke gani da ya fito da kyar ake gani wani ma in ya gan shi ba zai kara ganin shi ba to daga lokacin da ga wata ya fito a ran da ya fito ko ya fito ya yi ƙato ku ɗauka ya jiya ya fito ko ya kwana biyu da fitowa wallahi alama ne na ce Allah ya kusa rusa duniya kowa ya tashi shi. aka ga gine-gine nan an yi shine idan dukkan abdu dukkan datta in aka niki ƙasa niƙewa yanzu wannan tatsun da kuke gani yanzu ba yana da santsi ba yanzu da yanzu wannan gine-ginen na garin guso gaba ɗaya idan dikkatil abdu dakkan dakka da wannan dutsen na kwatar kushi da kuke gani da akwai lokacin da zai zo Allah ya sa a baje kasar gaba ɗaya wallahi sai ta dawo da kuka san wannan tsarin shi yasa Allah ya ce fa a ƙa'an safsafa za a bar kasa fa ko mai santsi la tara fiha iwajan wala amta ba za a ga tudu ba ko bangara ma'ana daga nan idan kina iya hango miki kano ko mai duguri ko yola wallahi daga nan allah ya baje duniya da dafi da tudu da kwari da ina an mata lebur shi kenan in gida ne wani ya cuci wani an gama zama a duniya allah ya ruguza gidajen ya kashi kuma shi kenan sannan waje a rabbuka ubangiji zai zo don yin hisabi wani malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu waji a yau mai idin bi jihannan ranar za a ɗauko nama a zo da ita yadda kuwa ga ana gobe sallah ba kuna ganin a ɗakko saniya ba barunji wani isa igiya a baya wani ya igiya a gaba da billahi lalzi haka za a yi ma nama mala'iku za su taho da ita yau mai irin ya tazakkaru insanu ranar ne mutum zai tuna duk abin da ya faru a rayuwar shi wa'anna lahu zikira idan baka yi aikin kwari ba sai a lokacin ka tana ta yaya tana zanzu maka amfani sai eh, ya kulu lokacin ne mutum za ka je na cewa ya laita ni kaddamtu li hayati kai cu ina ma a ce na gabatar wa kaina a rayuwata wani abu na aikin alkhairi saboda fa yau idan a wannan ranar da abun zai faru ranar da ɗan adam zai ga jahannama kiri-kiri wala yu'adhibu azabahu ahadun ba wanda iya azaba irin ta Allah dan shi kadai ne yanzu idan dan adam ne zai miki ba a duniya akwai mataki cikin azabar ta kai daga ƙarshe mutuwa za ki ranki fita zai kuma in kika mutu babu wani mahalinki da yake da iko bayan kin mutu ce bari ya dawo da ranki dan ya ci gaba da miki azaba an kuma rai ya fita ko gunduwa gunduwa zai yake aikin banzayi dan dama a lokacin ba zai kike yi ba mai aikin yi tunda babu rai a jiki amma Allah da yake ya kware shi kaɗai ne zai wa ɗan adam azaba sannan ya hana ɗan adam ɗin mutuwa kuma shi yasa a lokacin ne mutum zai yi burin ina ma ya mutu Na haka wala yin kuwa wa sarƙahu ƙadun ba wanda ya ɗauri irin ɗaurin da Allah zai wa ɗan adam shi yasa Allah sai ce to ya ayyukan nafsul mutma'inna ya kire wacce cikin natsuwa irji ila rabbika radiyatan madiyaki kuma wajen Allah kina jiya abin yardawa Allah ka sa mana cikin wannan bangaren za a ce fada kuli ibadi ki shiga cikin bayina sannan wada kuli jannati sannan ki shiga aljannata Alimamu imam kasir ya ce yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari amma ya yawm al-qiyamati min al-ahwal al-izami akan abin da zai faru gobe alkiyama na ababen tsoto manya-manya. Alƙalar ta'ala Allah sai ce kalla ai hakan da gaske ne, idza dukkatil ardu dukkan dakka idan aka niki kasa nikiwa ay wut'at wa muhidat wa suyatul jibalu aka taka ta aka shimfida ta aka daidaita duwatsu na faɗa muku na ce kaman wannan dutsen na kwatarkwashi billahi za ka za ku ga lokaci sai Allah ya niki dutsen wa qamar mutu halittu za su nike min quburihim daga kaburburan su da rabbihim su je gaban Allah su tsaya yanzu daga lokacin da ɗan adam na farko ya fara mutuwa zuwa yanzu Don Allah wa ya isa ya faɗa muku ɗan adam nawa ne kwanci a ƙarƙashin ƙasa sa can gaba Allah sai ya ce wato iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa aka rajatil ardu asqalaha ƙasa za ta fitar da da ke cikinta na nauyi domin ta ɗauki nauyi na halittu da yawa wanda tun daga san da ɗan adam na farko ya fara mutuwa ba wanda zai iya faɗa muku ƙasa mutum miliyan nan ke kwanci a cikinta babu to da haka waje a rabbuka ai wuya a ne al qada'i Allah zai zo don yin hukunci bai na khalqihi tsakanin halittunsa wannan zuwa wanda ya dace da shi subhanahu ta'ala ya zai zo ba abin da ya dame mu da ya Allah zai zo na ko wanda suke tallafa ma kansu wajen tawili ya ai ba Allah bane zai zo umarnin Allah ne zai zo mu ba ruwa mu hadisi ya tabbata annabi ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala zai zo wadalika ba'da ma yastashfi'una ilayhi bayan mutane sun nemi cece zuwa ga manzon Allah bi sayyidi walad adam alal itlaqi da shugaban ƴaƴan annabi Adamu gabaki da shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ba da ma yas'aluna ulul azmi min ar-rusuli bayan an tambayi manzanni manya an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa annabi isa annabi nu ranar saboda yanayin yadda ranar tafi kowa ya ce ba zai iya tunkarar allah ya masa magana ba a ranar wanda kawai zai iya tinkarar allah wa kullum ya Kulu kowa yana cewa to bi sahibi za ku ba ni ba ne wanda na cancanta iya tinkarar allah in masa magana wai a zo a hisabi na wuce ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna hatta tantahiya naubatu ila muhammadin sallallahu alaihi har sai wannan al'amarin ya kai zuwa ga annabi fa ya kula sai manzon Allah ya ce ana laha ana laha dama ta wace ni na dace da wannan matsayin fa da zahabu sai manzon Allah ya tafi yashfa'u inda Allah ta'ala fi an ya'ti li qasl al-qada'i sai manzon Allah ya nemi cewa dan an zo an yi tsiwa daga cikin sunayenta dama akwai yawmal qiyamati ranar tsayuwa to tsayuwa ce za a ci Allah kaɗai ya san lokacin da za a ɗiba wajen tsayuwa sai ɗan adam ya yi gurin wannan tsayuwar da ake ciki ai gara ma a zo a yi hisabi ko in ma mutum wuta zai tafi kawai san wuta yi da tsayuwar da ake ci saboda an fusa ta Allah ya tattara mutane tun daga na farko har na ƙarshe kushin da bai taɓa yi ba ku fa yushaffihu Allah ta'ala fi dalika sai Allah ya ba manzon Allah ceto ta yadda zai yi magana da annabi yanzu an yadda za a zo za a yi wa mutanen hisabi fa ya zahabu wa hiya awwalu shafa'ati wannan shine farkon ceto da za a fara yi wa hiya al-maqam mahmud wannan shine matsayi abin yabo da Allah ya ce zai tashi manzon Allah a kan shi kama taqaddama bayanuhu fi suratu subhana kamar da shi malam ibnu kasir ya ce bayani ya gabata a suratu subhana ita ce suratul isra'i fa yaji'ur rabbu sai Allah subhanahu ta'ala ya zo li fasl al-qada'i dan wa mutane hukunci kama ya sha'u kama yadda dama wal mala'ikatu yaji'una bayna yadayhi mala'iku za su zo gaban Allah subhanahu wata'ala ko tare da Allah sufufan sufufan sahu sahu haka mala'iku za su zo shi kuma mala'ika dama ganinsa a surarsa ta mala'ika ba abu bane na sau'i shi yasa duk isar annaba a wajen Allah da girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi so biyu kawai ya taba ganin mala'ika a su ta mala'ika amma yanayin da Allah ya dan adam haka a gidan duniya to bai yi zai ga mala'ika a wani lafiya ba yasa duk da ke ga mala'iku sun duru a su ta mala'iku to Allah ki tabbatar kuma ranar magana cika zaki ba duniya in kin yi aikin alkhairi a turo miki wannan shi daki na shida in kin zama riya an an tashi sai a turo miki wannan zai'aci zaka to Allah ya ta da mala'ikun da suka dace da aikin kowa wanda za a turo su dauki ransa wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace waji a yawma idin bi jahannam za a zo da jahannam ranan hadisi ya tabbata an Abdullahi bin Mas'ud qala yake cewa manzon Allah ya ce ta bi jahannama yawma idin za a zo da jahannama ranan laha saba'una alfa zimamin tana da linzamin dubu saba'in ma'a kulli zimamin tare da kowane linzamin kwaya ɗaya cikin dubu saba'in ɗin nan saba'una alfa malakin ya jiruna akwai mala'ika dubu saba'in linzami jahannama take da shi an san linzami ya yi eh kuma mutum bai zauna kawai bai koma ya ji abin da ake sa majaki mai sunansa yana kun yi shuru ne me abinda ake sa jaki idan an haushi ba ku takunkumi daban akwai shi takunkumi shi ne wanda ake rufe mai baki gaba ɗaya igiyar da ake sawa majaki shi ma a fuskarsa in an hau a rike mai sunanta a'a ba sunanta lissanin yau sunanta akala ko? a'a ba sunanta akala ba na raƙumin shi yake ce masa akala na jaki sunansa ragama na doki shi yake ce masa linzami kuna gani linzamin da ake sama doki shine wanda in an hau ake riƙewa ko za a ja dokin a jaku to ta ma jahannama tana da nata linzamin ya kai guda dubu saba'in ta kowane linzami kwaya ɗaya kuma mala'ika dubu saba'in na ke riƙe da shi haka za a tattago ta ranar alkiyama a dan faro ana ku gafara ku gafara ga tarar to ana ba ki labari ana ce miki akwai wuta kina ganin kamar wasa ne ranar in kika ga mala'ika ba ta da linzami dubu saba'in ga mala'ika kowanne linzami dubu saba'in na riƙe da shi ai dole da da ya faru a rayuwa ɗan adam ya tuna me ya faru to shi ne za a zo da ita wa qawluhu faɗin Allah da yace yawma idin yatadakkaru al-insanu ranar mutum ɗan adam zai tuna ai amalahu na sa wa ma kana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadisi da mun da kika gabatar a abin da ya wuce da wanda ya faru sanda zaki mutu wa anna lahu dhikra Kai wa kaifa tanfa'uhu dhikra ta yaya za'i a lokacin ko mutum ya tuna tuna wata masa amfani to a lokacin ne ya kula ya laita ni qaddamtu li hayati ya'ani yandamu ala ma kana ala salafa min al-ma'asi lokacin ne mutum zai yi nadamar abin da ya gabatar a rayuwar shi na saban Allah in kana asiyin in sabo ne Waya yawaddu law kana law kana izdada min taati in kana ta'ian a lokacin mutum zai yi burin ina ma ya ƙara aiki idan aikin alkhairi ne to shi yasa aka ce da wanda ya ba Allah da wanda bai ba Allah ba akwai lokacin da in an tsaya gaban Allah kowa sai yayi nadama wanda yayi aikin alheri nadama da zai yi in ya ga sakamakon da Allah zai yi sai yayi da ya sani da ma ya ƙara aiki a duniya ba irin wannan aikin dai ba wanda kuma bai yi ba nadamar da zai yi shine da sai yayi da na sani ina ma a ci yayi aiki amma wata nadama ce ta fi sauki wanda yayi ƙari yake nema da wanda bai yi ba yana gurin ina ma a ci yayi ba za a haɗa ba nadamar wanda ya yi yana gurin ina ma a ya ƙara tana da sauƙi amma wanda bai yi ba a lokacin yake tunanin ina ma a ya yi wannan ya samu matsala alallahu ta'ala Allah sai ya ce to fa yau wannan ranar da za a ga an zo da jahannama la Azibu azabahu ahadun ay laysa ahadun ashadd azaban min ta'dhibillahi man asahu babu wani wanda ya iya azaba irin ta Allah ga wanda ya saba masa wala yusi wasaqahu ahadun ba wanda ya dauri irin daurin Allah ai walaysa ahadun ashadda qabdan wa wasqan ba wanda kai Allah dumka da dauri min zabaniya irin ya amfani da mala'iku zabaniyawa liman kafara bi rabbihim ga wanda ya kafirce ma Allah mala'iku ne sunansu su ɗaya zuwa ƙur'ani daga nan bai ƙara maimaituwa ba za mu karanta cikin suratul al-sanada uzzabaniya ɗaya daga jin sunan zabaniyawa ta san akwai matsala ina fata an fahimta to da haka wahada fi haƙƙin mujrimi na minal khala'iqi wannan yana cikin haƙƙin mujirimai a cikin halittu wa zalimina da azzalimai wa amma an zakiyatu ko az-zakiyatu al amma ran da take da tsarki mai daɗi wa hiya sakinatu as-sabitatu ad-da'iratu ma al ita ce ran da tana ta tabbata duk inda gaskiya ya juya tana juyawa tare da gaskiya to fa yuqalu laha za a ce mata ya ayyuhan nafsul mutma'inna ya ke rai wata kika kike da ainihin wato natsuwa tiji'i ila rabbiki ai ila jawarihi wa sawabi ki koma zuwa ga Allah ki samu makotaka zuwa ga Allah da kuma ladan Allah wa ma a'adda ibadihi fi jannati da abinda Allah ya tattali ga bayinsa radiyatan ai fi nafsiha ita kanta tana yardaddiya mardiyatan ai qad radiyat anillahi wa radiya anha wa ardaha Allah ya yarda ita sannan ta yarda da Allah din sannan Allah ya yarda da ita ga wasu sai a ce kuli fi ibadi ai fi jumlatihim ki shiga cikin jumlar bayina mutanen kirki wada kuli jannati sannan ki shiga aljannata wa hada yuqalu laha inda alihkita to wannan tun daga lokacin da aka zo ɗaukar rai alamar mutuwa za a fara faɗawa mutum wannan wafi yau mil kiyama aidan ranar alkiyama ma a fara faɗa miki kama annal mala'ikata yubashiruna ko yubashiruna almu'mina inda kidarihi kuma yadda mala'iku suke wa mutum bishara lokacin da suka zo ɗaukar ransa wayan da min kabari sannan mutum zai fita daga kabari haka za su yi masa bishara baka zalika hahuna huna hakanan a wannan wajen lokacin da za a zo gaban Allah a tsaya Allah ka sa mu shiga cikin wannan bangaren wannan shine ƙarshen tafsirin suratul fajr gobe ma Allah ya kai mu za mu karanta suratul baladi za mu ji abinda suratul baladi ta kunsa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kusuri Allah ka yafe mana wa bi qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh